Assalamu alaikum everyone barkanmu da warhaka sunana Maryam Alƙawarin da nayi ne zan cika insha Allahu na yanda za ka yi integrating matter of um API a site ɗinka. Kamar yanda kuka sani ko kuma na faɗi muku ɗazu na yi muku bayani kan insha Allahu yi magana ne kacokan kan yanda zaka integrating a Top-up-mate software because 90 percent masu website ɗin suna using da Top-up-mate ne. So ko da ma ba Top-up-mate software gare ka ba duka process ɗin ɗaya ne. So da fari zaka login a admin dashboard ɗin kamar yadda kuke gani sai ka latsa kaje services in ka je services sai ka latsa data. Za muyi integrating MTN data ne yanzu. su su wannan in ka latsa data za ta kawo ka nan wurin su zai ka nemo MTN eh, wadda kake so ka canza kun ga misali kamar yanzu ina so zan canza um, MTN SME data shine zan yi switching zan maida a Matacop so zan yi scrolling zan gano inda MTN SME take ko kuma ka zo nan kai searching ka sa MTN SME kamar yanda kuke ganin gashi nan na sanya kun ga ga sai ta kawo mani tun daga uh, Let me just leave it as MTN because ka sun cakuɗe wannan ɗin. To kuma dai ya ta kawo kamar yadda kuke gani the first one da wani kuke gani MTN corporate ne so ba shi zan sa ba MTN SME zan sanya saboda haka zan sanya zan nemo MTN SME sai in yi editing ɗinta. 10GB MTN SME so bari in yi editing ɗinta zan sa zan taɓa wannan pencil icon ɗin gashi gashi nan na taɓa. sai in koma ma top up ɗina idan na je zan yi login so after kayi login so kamar yadda kuke gani zaka zo ma top kai login so after kai login sai kai scrolling daga nan wurin menu sai ka inda aka sa developer API sai ka shiga idan ka shiga sai kaje je kun ga wannan shine API key ɗin za yi amfani da shi amma kafin nan um, za mu yi scrolling in je in nemo MTN SME because ita zan yi editing sai in sanya. So kamar yadda kuke gani gashi Allah ya kawo ni MTN SME so kun ga 10 gigabyte gashi nan wurin Eh, ga plan ID ɗin shi nan wannan lambobin na farko inda nayi highlighting ɗin nan sune plan ID so ga nan 282 sai in yi copying ɗin shi sai in koma nan sai in sa plan ID ɗin 282 nan duk zan bar su haka sai dai mi idan kamar farashin ya sha bamban da na inda nake saye nan sai bayan price ɗin sai in canza shi in maida shi farashin kan nawa nake ɗaukar shi misali yanzu in ina so in tabbatar da farashin kan nawa nake ɗaukar shi tunda idan zo nan ba farashin ƴan wannan bane ba ƴan masu API to yanda zan je in buɗe wata browser ne sai inyi searching markup ɗin sai inyi login idan nayi login sai in gano actual price ɗin because in nayi login can ba zai barni ba saboda na riga nayi login wuri farko. to kamar yadda kuke gani gashi nan nazo wata browser ɗin zan yi login aha zan yi login a pop to yanzu zan je inda aka sanya ah, data sai in je sai in yi selecting dai in ga actual price ɗin zan yi selecting MTN a nan sai in selecting SME so a nan plan ɗin sai yanzu zo sai yin selecting 10 GB idan nayi selecting 10 GB ina yin scrolling kun ga ga kuɗin da zan biya na actual 2160 so zan yi confirm ɗin su sai in koma can a admin dashboard ɗina sai in canza bayan price ɗin so idan na canza bayan price ɗin sosai kuma user price sai in setting ɗin shi a nawa nake so user ya siya um, normal user subscriber kenan agent kuma nawa nake so ya siya sannan kuma a vendor nawa nake so ya siya Let's say ina son wannan user ɗin ya siye ta a two twenty five. So kun ga dama two twenty five times ten zai kama two thousand five eh, two hundred and fifty. So wannan kuma tunda agent yana siyan one GB a two twenty kun ga kenan ten GB ya kama two thousand two hundred daidai. Sai nan wurin shi kuma zan canza shi sabida ga yanda nake siya zan maida shi misali two thousand one hundred and eighty kenan duk one gigabyte idan vendor zai saye ta vendor ne mai ansan API idan vendor zai saye ta zan saida mashi ita ne a two eighty so da ka gama sai ka zo sai kayi saving. So haka duk za ka bi kai sai ka caccanza kowanne kake so kun ga yanzu idan ina so in canza five hundred MB zan yi clicking ɗin sai in koma can ma ɗin sai in ɗauko ah, plan ID na 500MB gashi nan shine ƙarshe 287 zan yi ɗin shi in koma in sanya ina plan ID gashi 287 so daga nan sai in zo sai in canza buying price ɗin nawa nake saye 209 ne sai kuma selling price nawa zan siyar sai in gyaggyara shi sai in yi saving in canza duk idan ka gama wannan na kowane misalin mcn sme ne gaba ɗaya za ka yi in ka gama so next abin da za ka yi sai ka koma mata pop ɗinka sai ka ɗauko ah, wannan authorization key ɗin da na maku bayani na sama gashi nan wurin ku damu zan canza wani ne sai in ɗauko shi in yi copying ɗin shi so idan ka yi in ɗin shi sai ka koma a api settings ɗinka yanzu zan je api setting ɗina so kamar yadda kuke gani gashi na zo API settings na zo uh, data sai kuma na zo MTN saboda MTN SME ce zan canza ko ga kun ga an sa MTN API key na SME sai in sanya in yi paste wannan uh, wannan din uh, API key din so sai nan drop down din inda aka sa entry sai in yi selecting kun san ga waccan bidiyon ta farko na muku bayanin cewa sai an muku integrating API din Matterpop. So shi nan ya fito ciki kun ga an sa Matterpop sai in selected sai in scrolling ƙasa sai in yi saving. Idan na yi saving ba zan yi saving zan dawo. So kamar yadda kuke gani shi na canza API key na yi saving. So next abinda da zan yi shine zan je can inda aka sa site settings nan zan canza plan ID. Mafi yawanci kana da buƙatar ka canza plan ID idan um, ga wannan kana da bukatan ka canza plan ID ga Airtel, Glo da Nine Mobile. Duk inda zaka je ka ansa services na MTN in most cases plan ID ɗin one ne. So yanzu zan je site settings sai in canza plan ID. Kamar yadda kuke gani ga na zo site settings so in ka zo site settings sai ka zo uh, network settings. kun ga na zo network setting so in kana so ka canza plan ID zaka ka tattaɓa wa'annan ne idan na Airtel ne ka taɓa Airtel in na Glo ne ka taɓa Glo in na Nine Mobile ne ka taɓa Nine Mobile so amma ni yanzu saboda na MTN ne zan zo MTN in yi scrolling ga inda sorry ba plan ID ba network ID ga inda aka sa network ID na so kun ga shi one one ne so in most cases dai inda zaka anshi wani services na MTN one ne amma let's say da a ce Airtel ne na canza zan latsa nan airtel ɗin a network settings kenan sai in yi scrolling sai in zo nan inda aka sa network id kun ga idan za a ansa airtel amma top up airtel 4 ne amma top up sai in maida in canza wannan general id ɗin ya zama 4 da kuma in canza eh, corporate id because datan da zan ansa corporate ce ta ma sai ta zama 4 sai in yi saving so wannan shine yanda za ka ɗauko plan id ka canza daga Matterport zuwa site ɗinka amma da fari kana da buƙatar developer da zai maka integrating API ɗin. Steps ɗin da na bi masu sauƙi ne. Na farko za ka je kai login admin dashboard ɗinka sai ka je kai login Matterport. Idan kai login Matterport sai ka je developer API sai ka nemo sabis ah, service ɗin da kake so ka ɗauko ka ɗauko plan ID ɗin kai kuma admin dashboard ɗinka ka zo services sai ka je data kai editing idan ma cable TV ne zaka je kayi editing sai ka canza plan ID ɗin in most cases abunda kake da bukata in zaka canza API daga wani zaka yi switching daga wani zuwa wani kana da buƙatan ka je ah, ka ɗauko plan ID ɗin na inda zaka canza sai ka zo dashboard ɗinka wurin services ɗin sai ka canza plan ID idan ka gama sai kuma ka je network settings a cikin site settings kenan ka canza ah, network ID shikenan da kayi wannan datan ka ta abin in tayi insha Allahu gode kwarai da jimirin sauraro sai mun haɗu da ku a gudan bidiyon da na muku alƙawari insha Allah. Thank you. <sighs>